abin nan wallahi ya yi garab sosai saboda yaran da suke da sauran numfashin ma in ka gan su ma dai abu ne sai a hankali za ka ga kunwa ne ke taitowa daga cikin bakunan su gaskiya abin nan bai da kyan gani na shiga na diba yara na akwai yaro dan magaji na ke wanda nake bima kuma akwai dan amini na duka ba wanda na gani cikin gaskiya nan dai na ga dan wani aboki na na ja shi na je na gwada mashi yaron gaskiya yaron bai ma dibuwa tunda shi kan shi uban sai da ya raka kiran suna yaron da kyar yaron ya amsa uban bai gane yaron shi ba sai da ya raka kiran wani kai ne na ya ce baba sannan ya gane shi to ai akasari wani dan dan uwanka ne ko danka da ka ji labari zo ka zaburo ka tawo ka ga ya abin yake ciki yanzu ma cikin nan na ga yaro ya kai uku wanda ya rasu dan ciki na gawa uku na buɗa na dube su na gani na tsammanin ko akwai ɗayan dan uwan nawa duka ba su ciki ya hukumomi sun dauki mataki kan wannan kalasoshi na zana tun musamman abu ga yara tun da kaga wuta yaro bai san ina zaya ba in babba ne yana iya zana ko wani abu mai kama da haka